محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه <clears throat> أما بعد يو ranar lahadi goma sha uku ga watan rabi'in al'awwal alif ɗari huɗu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna nan a cikin littafin mu bulugul marab a wannan masallaci na filin di'o da ke unguwar gwale a birnin kanan najeriya a karatunmu na bulugul maram muna hadisi na 1079 a kitabu talaq قال عن ابن عباس رضي الله عنه abu طلق أبو ركانة أعطاكم شيكو وعن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيهم أناه كانت لهم فيهم أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم <clears throat> akwai mun yi malam saifullah zai dinga karanta mana hadisan amma yau saboda lokaci za mu gushe a yadda muka yi wa intan satukan allah daga sati mai zuwa sai zanta za a dinga karantawa domin mabiya su masu iya tauna hadisan su dinga karanta su an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ah, saki a lokacin manzo allah sallallahu alaihi sallama da kuma shekara da kuma lokacin sayyidina abubakar da shekara biyu lokacin sayyidina umar saki uku ana ɗaukarsa saki ɗaya ne mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci ɗaya ya ce mata ya sake ta saki uku to shi kenan sai a mayar masa da shi saki ɗaya faƙala umar sai na umar a cikon shekara ta ukun sai ya ce sai na umar kuma ya shekara goma to a daga shekara ta uku har zuwa ƙarshe sai sai na umar ya ce inna nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihim anatun haƙiƙa mutane sun yi gaugawa a cikin lamarin da akwai wato bi a sannu da kuma sassauci a cikin al'amarin falau amdainahu alaihim ba kwa ganin kawai mu zartar musu da hukunci duk wanda ya ƙara cewa ya saki matarsa saki uku a nan take kawai ta saku saki uku to sai aka ba shi amsa fa amdahu alaihim sai sai na umar ya sa hannu ya zama hukunci da doka duk wanda ya saki matarsa saki uku ta saku rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi min turuqin <clears throat> madaruha ala tawus ibn kaisan al-yamani dariqa ta farko ya rawace shi a cikin babu kitabu talaq babin da yake magana akan saki uku ta hanyar ma'mar ibn rashid al-basri daga ɗan gidan tawus daga ibn eh, daga dan gidan tawus din shine abdullahi ibn tawus ibn kaisan al-yamani shi kuma daga babansa tawus daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi sannan ya rawaita shi ta hanyar ibn jurayj abdulmalik ibn abdulaziz shi kuma ya ji daga dai wannan abdullahi dan ɗawus ibn faisan al-yamani daga ɗawus amma da lafazin cewa wani mutum da ake kiransa abu sahaba ya zo ya ce da abdullahi dan abbas a ta'alamu annama kana كانت الثلاث تجعل واحدة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم يا كيدان عباس kana kwa da labarin cewa da a lokacin annabi sama saki uku ana mai ana daukar sa a matsayin saki ɗaya ne in an yi shi a nan take a ture haka lokacin sayyidina abubakar amma da shekara uku ma a lokacin sayyidina umar mana shekara bakwai ta tsarashin lokacin sayyidina umar ita ce kawai aka koma in mutum ya ce ya sake ta saki uku to ta sake ta suka saki uku sai abu ba ya ce kwarai na sani da ne bambanci tsakanin ruwayar ibn jirai da ruwayar ma'amar da ma'amar ibn rashid da abdulmalik ibn abdulaziz ibn jirai dukansu almajiran abdullahi ibn ɓawuki daga babansa daga abdullahi ɗan abbas me bambanci tsakanin ruwaya farko da ta biyu kuma duk musulun ya rawace su bambancin shine na ɗaya a ruwayar ma'amar shekara biyu lokacin umar kaga an shekara takwas kenan a lokacin sai na umar amma a ruwayar ibn jirai shekara na uku ga an samu saɓanin farko kenan <clears throat> to har yanzu dai imam muslim ya rauci hadisin ta hanyar ayyub as-sikhtiyani daga ibrahim ibn maisara daga tawus kaga yanzu wannan an samu mutaba'a kenan shi Tsawu ɗansa ya yi ruwaya a wajensa yanzu kuma ibrahim ibn maisara ma ya yi ruwaya a wajensa kaga sai mu ce shi ibrahim ibn maisara ya yi wa abdullahi ibn Tsawu mutaba'a haka muke cewa a hadisi in kai itibari itibari shine ka baje ruwayoyin a gabanka kaga malam wani almajirai nawa ne suka rawaito masa itibaru sabru ma yarwihi hal sharaka rawi siwahu fihi ka gano mutum nawa ne suka rawaito a wajen malam wani to yanzu kaga mun gano cewa a wajen Tawus akwai Ibrahim ibn Maisar akwai ɗansa to bari ku ji ruwayar Ibrahim ibn Maisar shi ma sai ce Abu Sabhaba ya zo ya tambaye Abdullahi dan Abbas yake ce tarakar a wajen malam wani ya gaya abdullahi dan abbas sai ce alam ya at-talaqu salatu ala ahadi rasulullahi sallallahu wa abi bakarin wa'ida ni kan saki a lokacin manzon Allah da lokacin abubakar in mutum a wajen nan take saki matarsa saki uku ba saki ɗaya ake ɗaukarsa ba sai abdullahi dan abbas ya ce kad kana zalika kware an yi haka falamma kana fi ahadi umar amma da aka zo lokacin gwamnatin na umar ta taya'an nasu haka zafi a annusakh al-mu'tamada ta taya'a amma wasu nusar ɗin sun sa ta taba'a wakilahuma ma alama'ana ta taya'an nasu sai mutane ta taya'an nasu fi sai aka samu wata annoba ta yawan saki kawai da mutum ya fusata sai wa mata saki da yawa ma a lokaci daya to da an je kotu sai a ce a ba komai ai saki ba a yadda da sama da guda ɗaya to amma wannan farko-farkon gwamnatin sai na umar ne wannan annobar ta faru fa'aja za alaihim sai abin ya fusatar da sai na umar sai nazari sai ya ga to a ah, ko mutane don sun ga ana dawo musu da matayensu ne sai aka saka doka yanzu ya zama an yi doka kamar yadda ake faɗa a yanzu an yi bil an karanta an kuma karantawa an yi kwamiti an saurari ayyukan wanda za a saurara ƙarshe kuma an dawo majalisa an zartar da doka ta zama doka yanzu ta zama act to wannan hadisin tsuruk din duka da muka kawo na sahihu muslim duk ta hanyar tsawus ne in za ka taƙaita sai ka ce tsawus ne ya ji daga abdullahi dan abbas shi kuma tsawus yana da almajirai biyu akwai ibrahim ibn maisara akwai ɗansa ibn tsawus muna da isnadi ɗaya daga Ibrahim ibn Maisara ne Imam Muslim ya rawaito shi ta hanyar ayyu a sikhtiyani amma shi Abdullahi ibn Tawus kuwa an samu ta hanyar ta hanyar ɗaya ta hanyar Ibn Jurayj a magana shekara uku ɗaya kuma ta hanyar Ma'mar ibn Rashid shi kuma shekara biyu mun takaita takhrijin wannan hadisin amma za mu zo mu ji an soki wannan hadisin da illa ma za ka yi mamaki a cikin sahihu muslim yake dama ana sukan hadisi a cikin sahihu muslim A, eh, an soki wasu hadisai a cikin sahihu muslim da shi da bukari in ka hada gaba daya a matsayin su na littattafan da suka fi kowane littafi inganci bayan qur'ani mun amince mun yarda da cewa duk abin da Bukhari da Muslim suka kawo a cikin littafinsu in dai sun jero isnadin daga kansu haddasa ni wani har zuwa kan manzala sallama to inda za ka tsaya a tsakanin rukunin rukun wal maqam tsakanin hajar al-aswad da maqam ibrahim kai rantsuwa da Allah akan cewa in aka samu rarraunan hadisi a cikin bukhari da muslim ka saki mata ka to bata sako ba saboda babu rarraunan hadisi a ciki <laughs> shi yasa imam al-iraqi yake cewa waqta'a bi sihhatin lima qad asnada kazalahu wa qila zannan ولدى محققيهم قد عزاه النووي قلت وفيه بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء إلى آخر ما قال قال وقطع بصحة لما قد أسنده in dai bukhari da muslim suka koro hadisi da isnadi kala haddathana wa na kala haddathana wa na to ka iya rantsuwa da Allah kan cewa ingantacce ne saboda bukhari muslim yake cewa ma kullu shay'in indi sahihun wada'tuhu ha huna kun ga littafin nan nawa ba kawai duka hadisi ingantacce da yake wurina na sa'a nan ba wa inna ma wada'tu ma ajma'u alai a'a sai ma na zaɓi wanda babu mako kwanto a kansa shine nake sawa a shi ko bukhari yake cewa ma wada'tu fi kitabi hadha illa sahih ba wani hadisi da na saka a cikin littafin nan nawa sai ingantacce sai ce amma kakka ce wai shi kadai ne ingantattun hadisi wa rastu min as-sihah amma akwai wasu ingantattun ma da ban samu shigar da su ba khashiyatal itala dan kariye tsayi da yawa mana zaka iya samun wani hadisin ingantacce ba a cikin bukhari amma in a cikin bukhari yake to ingantacce ne to amma me yasa aka taba hadisai 280 wanda suka taba sun kuwa duk mutanen kirki ne su dara kutsuni ne da sauransu sai su kamo hadisi sai sai wannan akwai aibi kamar wannan yana ɗaya cikin hadisan da suke an tuhume su da illa amma fa in aka je aka dawo aka baje ƙa'idojin hadisi aka kalli waɗanda suka tuhumo waɗannan hadisan aka kalli kuma dalilin da yasa Bukhari da Muslim suka kawo sai ƙarshe dai Bukhari da Muslim ne suke da gaskiya sai ka ga dai in an je gaba ɗaya duk an da amsa da suna nan ma bai huce su ba da wannan amsar ba shi yasa kawai wani zai ce ka cikin bukharin gashi nan sun ce kuma a adu wanda kaga ya soki bukhari da muslim suka ba irin wannan wa'anda wa'ancan magabatan suka yi ba to akwai wani abu ne a cikin ransa da yake so cimma kuma ba zai iya cimmasa ba sai ya dakatar da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wacce take cikin wa'annan littattafan ko ba zai yi ba sai ya dakatar da littattafan to za mu zo mu ji suwaye suka soki wannan hadisin kuma da me suka soke shi <clears throat> to a wannan hadisin ya kawo mana matsala da aka yi saɓani a kanta ita ce matsalar at-talaqul majmu' shine saki sama da ɗaya a lokaci ɗaya wanda ita kuma wannan matsala alhamdulillah Allah ya taimake mu a sakamakonta ta sa alƙaluma sun yi tumbiɗi sun zubar da gwalagwalan ƙa'idoji na ilimi na tattaunawa tun da daɗewa wadda wannan ya sa aka gano mazhabobi da yawa game da saci uku a cikin lafazi ɗaya ko a wuri ɗaya amma matsalar tana da surori da yawa bari mu taƙaice surorin nata a sura ta farko surar da babu saɓani a kanta a cikin mazhabobin ahalis sunna ne mutum ya saki mace saki uku ko sama da saki ɗaya a wuri ɗaya amma daban-daban kamar ya ce wance an sake ki ko na sake ki na kuma sakinki na ƙara sakinki to wannan babu saɓani <laughs> akan cewa ta saku saki uku dalili kuwa saboda za a ƙaddara cewa da ya sake ta saki ɗaya to ya komo da ita a zuciyarsa sai ya ƙara sakinta saki na biyu sai ya ƙara sakinta saki na uku da haka wannan ba ta cikin matsalolin da aka yi saɓani a su saɓani mai yawa <clears throat> don haka wannan shi ake kira abtalaku salat fi majalisin wahid bi alfazin Muktalifa. saki uku a wuri ɗaya, amma da lafuzza mabambanta to sannan sai kuma sura ta biyu ita ce mutum izo izubo sakin ba tare da kaidi ba ma amma dai sun wuce saki ɗaya, kamar ya ce na sace ki adadin taurarin da suke sama <laughs> ka san fa an ta ba abinda ba a yi <laughs> an ce tsalikun bi adadin nujumis sama wallahi wasu suna yi ko wani ya ce kamar yadda na taɓa ji malam jafar Allah ya gafarta masa lokacin da yake tafsirin suratul tsala ya ce akwai wanda zai zo ya ce na zake ki saki goma ki ɗau uku bakwai kuma ki tafi da su gida <laughs> in fushi ya fushi kenan to wannan an yi saɓani akan wannan sakin <clears throat> sai kuma sura ta uku shine mutum ya saki mace saki uku ko saki biyu a lokaci ɗaya ya ce na sake ki so biyu ko na sake ki saki uku wanda wannan shine ya fi faruwa galibi to akan wannan ne aka yi saɓani umuman akwai mazhaba uku <clears throat> mazhaba ta farko ita ce mazhabar jumhur wanda a cikinsu akwai ƙauli na imamu ahmad mai ƙarfi a cikin mazhabar imamu ahmad ƙauli ne fa ba ita ce mazhabar ba ƙaulun fi mazhabin imami ahmad kuma shi ne ƙaulin da da yawa daga cikin almajiran mazhabar malaman mazhabar na ƙarshe-ƙarshe suka tafi a kai kuma wannan shine ra'ayin imamu malik da kansa kuma shine ra'ayin imamu abi hanifa kuma shine ra'ayin imamu shafi cewa wanda duk ya saki matarsa a kowane irin yanayi ya furta har ya sake ta sama da saki daya to ta saku amma ya saba wa Allah wannan ita ce mazabata biyu ko kuma ce ita ce maza ba ta farko sai maza ba ta biyu ita kuma kauli ne na imam'u Ahmad da kansa da aka samu wa ilayhi dhahaba ba'd al-mutaqaddimin min al-mazhab wa qad ishtahara hadha al-qawl fi al-mazhab sannan kuma an samu wasu daga cikin almajiran imam'u Malik ba Malik ba ra'ayin Malik ba almajiran imam'u Malik da suka tafi akan wannan kaulin an samu wasu daga cikin almajiran imam'u Shafi'i da suka tafi akan wannan kaulin an samu wasu daga cikin almajiran imamu ahmad a imamu abi hanifa da suka tafi akan wannan kaulin kuma shine ra'ayin shekul islam ibn taymiya kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na 33 shine ra'ayin shekul islam ibn al-qayyim Allah ya kansa da rama kamar yadda yake cikin i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin juz'i na 3 kamar yadda yake cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad kamar yadda yake cikin igasatul lahfan bi hukm talaqil ghadban ko kuma igasatul lahfan min masayid ash-shaytan kusa yana da igasatul lahfan guda biyu akwai min masayid ash-shaytan wani shaytan da yake kawo irin tarkon da shaytan yake kafawa mutum ya bibi shigen yadda ibnu aljawzi ya tayi dalbisu iblis akwai kuma bi hukm talaqil ghadban wannan ba shi da yawa zaka iya karanta shi a rana daya wanda ya kawo hukuncin idan mutum ya saki a cikin fushi ba abin da addini ya kyale komai addini ya yi bayani daki daki kaji yadda ya dinga koro maka tun da shi wannan addinin dama komawa baya ake a game aka yi a baya ba wai da ka kawai mutum zai shata ya faɗa ba yi duk wanda ya kawo abu sai a ce an taɓa yi idan wanda ya zo da abin da ba a taɓa yi ba man a hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa to wannan shi ne ra'ayin manya-manyan malaman wannan zamani irin su Sheikh Abdulaziz bin Bas Allah ji da rama irin su Sheikh Muhammad ibn Salih al usaimin kuma shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamanmu da muka sassani yawancinsu a kan cewa idan mutum ya saki matarsa saki ko nawa ne ma za a dawo da shi saki ɗaya ne Shi kenan wasalan wa biyu. an ji ba ta biyu ko sai kuma ba ta uku <clears throat> ita ce mazhabar shi'a ja'fariya imamiya al-ithnai ashariya ar-rawafid su kuma sun taba akan cewa wanda ma diye gangancin sakin matarsa sake uku to bata saku ko ɗaya ba <laughs> sai ce saboda suka ce saboda to ai wannan ba a lokacin annabi bane lokacin annabi ba a haka dan haka wannan ma kamar mutumin da yanzu yana so ya kirawo zikiri ne shi kuma wayarsa a wato airtel ne da shi to ba kuɗi a wayarsa sai je isiyo katin mtn sai loda akan waya akan layinsa na airtel zai shiga ko na naira nawa ya saka a banza suka ce saboda kwata-kwata ma ba ma network din ba ne ballantana ma a zo a ce wani za a shiga ko ba za a shiga ba kamar wanda zai kirawo abokinsa ne yana indiya kawai sai ya fara sa lambar 0 0 to ai ba ma hanyar ya biyo ba a ce wasu suka ce wannan fa umar ne fa ya sa to umar ne mai shari'a kawai ma wanda ya saki mata sassi uku ya da ya ci gaba da zama da ita ba ta saku ba kai kuma ka san ayan ma sun faɗa haka abu su mai da biki ba dole ne kasan za su iya faɗa haka to wannan su ne mazhabobi guda uku da muke da su to ƙarƙashin wannan na gaya muku an wallafa littafai da yawa akwai al'imam yusuf ibn hassan ibn abdulhadi Allah ya ɗansa da rahama wanda ya wallafa littafi ya sa masa sairul haf ila ilmi talaƙi salat yana nan sairul has tafiyar mai gaggawa zuwa ilimin ko masaniyar saki uku me ma matsalolin da suke ƙarshe littafi ne guda ɗaya ƙarami shafi casa'in da biyar ne wannan ya yi masa ta haƙiƙi a muhammad nasir muhammad nasir al'adami wannan maktabar sun buga shi maktabatu darul bashair ta lubnan a 1997 majizuri ɗaya ne mai kyau sosai akan wannan matsalar wanda ni dai ya burge ni ibn abdulhadi ya rasu shekara ta ɗari tara da tara amma ku kula ba shi kaɗai ne ibn abdulhadi ba shi wannan ba salafi ba ne ta fuskar tawajjuh ɗinsa sufi ne kuma lugawi faƙihi amma malami ne sosai an haife shekara ta 1840 ibn abdulhadin da ya fi shahara shine mai al-muharrar fil al-jamma'ili shi ko muhammad ibn abdulhadi sunansa al-jamma'ili al-maqdisi amma dukkansu kowannensu dimashqi ne salihi amma shi wannan wanda yake da al-uqudud durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya ah, kuma yake da wannan al-muharrar yake da al'ahkamun kubura yake da yana da musahamat da yawa shi ibn abdulhadi al-maqdisi kenan wanda shi gaba yake da wannan yaro da arba'in da 744 akwai wani ibn abdulhadi din mai baharun dam fi man takallama anhu al imamu ahmad bi madhin auzam zam da haka a ilimi da an ce ibn abdulhadi shi wanda ya koshi da karatu ya gane wa ake nufi da ka ba sa bata lokacin su ma sai sun ce maka shi ne wani shi ne wani sun san kai da kaji ka gane kaba ibn taimiyya ne da an faɗa kai ka san ko kakan ake nufi ko jika in jika in kakan ne aka ce majdu majiduddin ibn taimiyya shine mai littafin muntakal akhbar ba ibn rushd akwai jikan akwai kakan kakan shine mai albayan wa tahsil a sharhin utubiyya ta malikiya mai mujalladi ashirin babba sannan shi kuma karamin ne mai al bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shi ne filosof din sosai da gaske kamar khalil in an ce khalil kaga guda biyu ne akwai khalil ibn ahmad al-farahidi mai aru akwai kuma khalil ibn ishaq al-jundi al-maliki sahib muktasar mai littafin muktasar kamar in an ce ibn al-asir to ko ana nufin izzuddin ibn al-asir malamin fiqhu a malamin izzuddin ibn al-asir malamin tarihi kenan wanda ya rasu shekara ta 630 ko kuma kaninsa shine Biyauddin ibn al-Asir wanda ya rasu shekara ta 637 shi kuma masanin lugha ne shi yake da al-mithl ko majiduddin ibn al-asir al-jazari shi kuma wansu ne gaba daya shi kuma ya rasu shika ta 603 shi kuma shi ne yake da muhaddis ne shi kuma malamin hadisi ne shi kuma shi yake da littafin jami'ul usul na min ahadisi rasul kuma shi yake da littafin annihaya fi gharibul hadisi wal asar babin ilimi yana da kyau almajiri ya san wannan qurtubi muna da qurtubi guda uku sanannu suna da yawa amma dai sanannu sun fi guda uku ne akwai ƙurtubi mai tafsiri akwai ƙurtubi mai littafin al sharhin hadisi akwai ƙurtubi mai nazami na maliki a ƙarami wanda ake yi a zaure zaka ji an ce ai wannan ƙurtubi ne amma ƙurtuba ba ɗin suna da yawa amma dai wannan su suka fi shahara to ibn abdulhadi yana da wannan littafin sannan ibn rajab alhambali. yana da risala da ya mashakilul ahadith alwarida fi anna talaq as-salasa wahida mushkiloli na hadisan da suka zo akan cewa saki uku ana mai da shi saki daya na al-imam al-hafiz ibn rajab abu abdurrahman al-hanbali Allah ya ji kansa da rahama wanda ibn rajab ya rasu idan ban manta ba a shekara ta 700 da hamsin da tara ko dari bakwai da hamsin da tara Allah ya ji kansa da rahama ya rasu ibn razab alhambali to a wannan risalar ya yi sukuwa ya yi zamiya zai birge ka kwarai daga sashi kuma da akwai san ni a gani na ya fi kowa iya sharhi in dai ya danki hadisi to ba wanda kai shi iya sharhin hadisi shi sa da ya sharhin sunan tirmidhi sharhin ya bata gaba daya yana cikin asarar da duniya ta yi wadda asarorin da suka fi wannan shine rasuwar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan magabata wannan ita ce asara ta ƙarshen da ba za a taɓa mai da irin ta ba to in ka ɗauke wannan rashin da musulmai suka yi to kuma rashin littafin nan na sharhin sunan tirmizi yana ɗaya daga cikin musibar da in ka tuna ta kawai zaka zauna ka yi kuka ma ya kamata ma in aka gano ita ka tuna a maka ta'aziyya saboda rasa wannan sharhin lokacin da makiya musulunci suka shigo sun kokona littattafai to kuma kun san a lokacin kundi ne ba wai buga shi aka yi ba sai su watsa su a ruwa gaba ɗaya sharhin ya ɓata ya yi sharhin sayihul bukhari amma an samu wani ɓangare nasa fatahul bari kafin na ibn hajar in ka ga yadda yake sharhin hadisi za ka sallaha wasa kowa ya san sharhinsa na arba'unan nawawi jami'ul ulum wal hikam wanda in kana da shi a labiraranka wallahi sai ka karanta shi so dubu ma bai ishe ka ba kullum in za ka karantar da arba'una ko in za ka yi tadabburi sai ka ƙara karanta sai ka ji kaman baka taɓa karantawa yana cikin littattafan da duk malami in ka je labararinsa sai ka ga wannan littafin ya yi dauɗa saboda yana cikin littattafan da ake yawan karanta na shi ibn rajab Allah ya ji alsarrafa to a ah, wannan su ne fa'ida ta biyu ke daga cikin fawa'id inda za mu ɗauka a cikin wannan hadisi kafin lokacin sa ya zo sai fa'ida ta uku eh, mu tafi zuwa ga waɗanda suka tafi a kan cewa saki uku a cikin kalma ɗaya saki uku ne al'imam ibn abdulhadi a yusuf ibn abdulhadi allah ya da rahama ya kawo waɗanda suka tafi akan wannan yace qala bi ibn bayan ya kawo waɗancan malaman da na faɗa yace qala bi ibn abbas wannan a cikin sahabbai shine ra'ayin abdullahi dan abbas wa ibn umar kuma shine ra'ayin abdullahi dan umar wa abdullahi ibn amr ibn al-as duka sun tafi akan saki uku za a dauke shi a matsayin saki uku amma fa duka ba sabani akan cewa an saba wa Allah madaukakin sarki a wa ibn umar da abdullahi dan umar wa usman wa ali kuma shine ra'ayin sayyidina usman kuma shine ra'ayin sayyidina ali wa ibn mas'ud kuma shine ra'ayin abdullahi dan mas'ud wa anas kuma shine ra'ayin anas dan malik a wannan idan ka koma cikin al-mughni na ibn qudama zaka ga diya koro su sannan in ka koma cikin musannaf abdurrazzaq ibn hammam da musannaf abubakar ibn abi shayba ba wai haka nan ake shata a faɗa ba duk waɗannan kowa an rawaito riwaya da isnadin ta zuwa gare shi an ji an fahimta a cikin maganarsa ko ya faɗa ƙarara ko ya yi hukunci ƙarara ko kuma an gane a cikin yanayinsa cewa shi ma ya gamsu in mutum ya saki matarsa saki uku a waje ɗaya a cure to za a Allah dai zai yi fushi da shi in bai tuba ba amma kuma duk da haka sai an zartar da sakin ba magana a ce za a dawo da ita yace wa bihi qala ahmad wa shafi'i wa abu hanifa wa malik wa thauri wa ibn abi layla wal auza'i manya manyan wayannan malama bal ma har ibn al munzir Allah ya kansa da rahama ya hakaito ijma'in magabata akan sa wal aslu la yastiqu da za a ce ijma'i ba tunda a cikin sahabbai ma wanda suka saba wannan matafiyar an fahimta to da me suka kafa hujja to wayannan bayan Allah sun kafa hujja da littafin Allah sun kafa hujja da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma zancen kabe da muka faɗa yana da matukar tsayi amma abinda suka kafa hujja da shi a cikin littafin Allah kamar yadda shi ibnu abdulbar Allah ji kansa da ra'a ibnu abdulhadi Allah ji kansa da rahama ya kawo a cikin wannan littafi nasa ya kawo magana cewa faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa talliquhunna li'iddatihinna ya ku inda kuka yi ya kai wannan annabi in kun tashi sakin matan ku ku sake su a lokacin da za su iya kirga iddarsu وأهتوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم ku ji tsoron Allah kuma in kuka saki matanku kar kana saki sakace ki kwashe kayan ki kidan in ka ka saba wa Allah ka kyale ta a gidan in dai ba saki uku bane ba ka da ikon da zaka kore ta in ka kore ta ba za ta fita ba wala yakhrujna ita kuma katta je a sake ta ita ta ce to ba gidan ubana bane ai ma ina da gidan uwa ko iyayenta su ce to ke ban baki da zuciya sai ki cigaba da zama tattaro kayanki ko kawai rana tsaka a zo za a ebi kaya su ma matan iyayen su ji tsoron Allah matan su tsoron Allah wala ya khurujina kasta fita daga gidan su tsaya su idda a ciki illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana lokaci ɗaya ne ya halatta ka ce to fice ki bar gidan a sakin farko da na biyu yaushe ne in ta zo da alfasha ba bayyaniya mece ce alfashan malamai sun ƙari juna ilimi wasu suka ce kamar ta zagi iyayenka to fa gaskiya iyaye suna da girman da ba za ka iya zama da wacce ta zage su ba to lokacin da ta zagan maka iyaye to kuma ta riga ta janyo wa kanta idan ma ba za a ba ta dama ta yi ba don haka ta tafi gidansu a wadda da aka fi kana aika mata da abinci kuma kana aika mata da kudin tufafi da kudin cefane kamar yadda kake ciyar da ita a gidanka har sai ta gama idda <laughs> Allah ya taimaki hakimi <laughs> ai shari'a ce ba ta son sakin kai kanka ka duba ma asarar da zaka yi sai ka ce wani abun gwandama ka tsaya ka bi doka Allah ka yi haƙuri Allah ya ce wa tilka hududullah wannan doka ce ta Allah kakka ce wai kai kana da san ranka Allah yi nasa kai ko baka ita kai naka ba ta'adda يتعدى lahi, الله فقد ظلم ta. wasu kuma suka ce to a fahishatin mubayyana inda iza ta saka kore ta a gida shine kamar ya zanto tana da kishiya ko kishiyoyi sai kaga tana kai kawo tana so ita ma su tun da ita ma aurenta ya mutu to sai ta yi sanadiyar mutuwa aurensu wallahi kuma wasu mata mugaye ne za su iya yin haka to da ka gano take taken ta kenan kai kuma watakila kana da ka'ida da in aka yi ta ba za ka iya haƙuri ba sai kaga tana so dole sai ta jefa wata daga cikin matan nan naka a wannan tarkon to ce ne ta tafi gidansu to wannan Allah ya baka dama ka sallame ta wannan an jingina wannan ra'ayin zuwa ga wasu daga cikin tabi'ai wasu kuma suka ce a fa'ishatin mubayyana din ka an tamshi bin namima kamar kaga tana fita gulma saboda kun sa akwai wani hukunci da mutane ba su gane shi ba ko wasu mutane ba su gane shi ba daga ran da ka saki matarka to kuma baka da ikon hana ta shiga da fita matsayinka matsayin kowane mutum kamar yadda ɗan hizba za su ganta sai ki ji tsoron Allah kina mata aure mai ne kai kike fitowa ko kina mace kaza kai ma irin wannan wa'azin za ka yi mata in ta ga dama ta ji tsoron Allah ta karba amma dai wai kaga za ta fita ka ce koma ko kuma a'a kaga wani baka so ya shigo gidan ya shigo ka ce dan me a a bangaren ta yazo ai baban kamar misali kai ne da abokin ka yana da kanti a kusa da kai ina ruwanka da waɗanda za su kawo mai ziyara ka ta samu zato mana eh a to ban ji dai malamai sun faɗa cewa fahishatin mubayyana ba amma za mu zo mu ji ta ai maganganu hudu ne akan fahishatin mubayyana ɗin tunda ai kalma ce tattarau abubuwa da yawa za su iya zama alfasha kuma Allah sai ya sifanta ta da ta zo mu bayyana illa an yi atina mu mubayyana sai in sun zo da alfasha ba kowace ba wacce take a fili za a iya gane ta to shi yasa sai suka wahala wajen gano me tace mu mubayyana misali ashar ma ai alfasha ce to dan tana ta ashar tana habaiti ma ai alfasha ne dan za ta yi ta habaiti mai gugar zana ina ruwan ka to ai ba tun mu bayyana ba ce fahisha ce a ba mu bayyana ba to sai suka ce to idan tana yawo da gulma da tsugudidi ran nan kawai aka ji fada ya harke a can gidan aka ji ita ce can gidan duk ta karaɗe unguwar da gulma to sai ka ce to ba da ni ba tattara ki tafi gidanku to kaga wannan wala la tukhrijuhunna min buyutihinna ta dakata anan wannan akwai mafhumul ghaya shine in ta zo da alfasha mai abin nan to a koreta ma ibada sai kuma magana ta hudu kace fahishatu mubayyana din kaman ta zo da aikin sabo wanda akwai zubda mutunci a ciki kaman ta dinga tara maka maza ko da ka sake ta ai ba wai ka daina santa bane zai yi kana son can amma ka sake ta ne don ka yi mata gargadi don kuma ta gane kuskurenta to kuma ana nan sai ga wani ya yi fakin da mota ka ga wani ma ya yi fakin da mota ka yi magana ta ƙiji to kai dai ka san dai ai ba waliya ba ce ba kuma waliya ce dai daga wannan lokacin da kaga ana tuntiri bayan kuma aure bai bayan ba ta gama idda ba to sai ka ce a'a ba zan iya ko kuma a kama ta da zina a karmakumullah to wannan shi ma sai ka sallame ta wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه بينه وتلك حدود الله sai Allah ya ce me wa man yattaqillaha ne ko wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa sai Allah ya ce la tadri da muka ce ku batta a cikin gidan ai yiwa sai da kuka bi duk matakai ƙarshe kuka yi sakin dan gargaɗi to ai baka sani ba la'alla su yuhdisu ba'da zalika amra Mai yiwa Allah ya farar da wani lamari bayan sakin da kai mata lamarin shine me yiwa ko fassara shine mai yiwa dama tsafta ne ba ta da shi sai ka sake ta akan haka sai ta yi nadama sai ta dawo kullum ita ce tiraren wuta ita ce gyaran kai ita ce kaza sai ma ta zo ta yi wani abin da kai kanka za ka yi nadama take sai ka dawo da abaka shi nan a watakila da can kai kana ga taimaka muni ne ashe ashe don dai kana tare da ita ne sai da ta tafi kuma kawai sai Allah ya sa ka gano ashe kai matan nan kyakkyawa ce kana dan sace kallanta sai ka ga ashe tana da kyau sai ka da da abaka ba ta nisa ba la'alla Allah ya a ta yi watakila kuɗi ka aje ka zo ka neme su ka rasa sai dalilai na zahiri suka nuna kamar ita ta ɗau kuɗin ƙarshe dai aka rasa yadda za a yi a kuɓutar da ita ashe kai ka manta kuɗin a wani waje ka ajiye su kaga da ba ta nisa ba kana ganin kuɗin naka sai ka kira ta ka ba ta haƙuri ita kuma za ta ce ba ta haƙura ba <laughs> to wannan kuma ai ba za ta ce ita mata in ka da ita dole ta dawo sai dai idan tana ganin akwai wani abu na cutarwa wanda tana ga zai iya taɓa addininta ko zai iya taɓa rayuwarta ko zai taɓa mutuncinta ko dukiyarta to in ka ce na dawo da ita ta ce ni dai to kama ƙara take na dan ba zan ci gaba da zama da kai da wannan yanayin ba in ka ce a'a to za ta iya tafiya wurin alkali shi kuma alkali ya duba yanayin ya bi ka'idojin alkalanci iga zai yi hukunci da ta ci gaba da zama ne ko kuma za ta tafi ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا sai Allah ya ce me fa idza balagna bima'rufin aw idan balagna ajalahunna ta zauna a gidanka tana idar balagna anan ajma'u ala anna murada bi balagna ay qarabna idan suka kusa cika idda idda shine jini uku a wajen malikiya kuma tsarki uku ba jini uku ba a wajen hanafiya da wanda suke tare da su jini uku tana yin jinin farko to ta to to shikenan saura jini na biyu tana yin jini na biyu saura na uku ran da ta fara hailar ta uku to a ranar ma idan ta samu miji kai kuma ba za ka dawo da ita amma a wajen malikiya sai ta yi jinin ta yi tsarki shine ta yi ƙuri'i ɗaya kenan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata ƙuru in ta yi jini na biyu sai ta yi tsarki da ka ji labarin ta yi jini na uku kan ta yi tsarki in kana so dawo da ita inda na ke nan filmalikiya to fa'iza balagna ajalahunna ai fa'iza ƙarar na bulugal ajali in ta kusa cika idda to in kana da marmarin ka da ita ta lace ko hunna bi ma'arufin ko dai ka riƙe ta amma riƙewar da aka saba wacce take daidai da shari'a ba ta saba wa al'ada ba me bai saba wa al'ada ba so nawa ake cin abinci a yini ka dinga bata yanayin tufafi kai mata yanayin kula da lafiyarta ka bata yanayin kula da tsaro ka bata yanayin buƙatar ta ta ɗan adam ka biya mata shine ma'anar bi ma'arufin amma idan ba ka da wannan ma'arufin ɗin misali sai zanto kai ba namiji bane cikakke kuma dama daga cikin matsalolin da suka janyo akai sakin akwai wannan an bi duk yadda za an baka dama kai magani ba kai sannan ka dawo ka ce kai baka isbata isa ba sai ka dawo ai ba ma za ka ma soma ba in ka je gaban alƙali ma sai ma ya daure ka in baka yi wasa ba aw fariquhunna bi ma'ruf waccan ta cikin bakar ce sarrihuhunna bi ma'ruf ko ku rabu da su za ka shi sa malikiya da shafi'iya da hanabila suka ce in ma baka da kudin ciyar da ita ya zama rashin abinci ne har ya janyo sakin kuma ya zan har izuwa wannan lokacin baka iya samun sana'a ba kuma ka rasa yadda za ka yi kuma ita ba ta iya zama da yunwa ba to kawai ka rabu da ita ta je ta yi aure in ka ki kuma ka ce ka da da ita alkali zai sake sakinta ma hanafiya suka ce a in dai ba sakaci ba ne yana iya bakin kokarinta ya buga ya buga ya buga ya buga an tabbatar da cewa ba ci ma zauna bane wanda kawai ya dogara da sai dai ita ta je ta nemo duk ma bala'in da za a yi ai to inda ba irin wannan bane an tabbatar da kullum yana fitar yana iya bakin kokarinsa to ta yi hakuri ta zauna amma al raja shine qaulul jumhur wallahu a'lam to a takaice dai a Allah ya ce wa manyan taƙillaha ya lahu makaraja. Wayar zuƙuhu min haythu la to sai suka kafa hujja da wannan aya suka ce to ai inna man tallaka alama mara Hullahu ta'ala inji Abdullahi ɗan Abba yace wanda di ya saki mace irin sakin da Allah ya umarce shi fa talliquhunna li'iddatihinna ya sake ta saki ɗaya. kuma a lokacin tsarki to wannan mutumin wanda ya irin wannan sakin listiqbal idda talaqan raj'iyyan wata raka ta tankabi iddata aw aw Ja'aha, faqad ja'ala lahu makhraja to wannan mutumin ne Allah ya sanya masa mafita zai iya dawo da matarsa amma suka ce wanda kwadi ya ƙiya bi dokar Allah to faqad zalama nafsuhu ai Allah ma ya fada ya zalunci kansa walam yaj'al lahu makhraja da haka ba ma maganan mafitar yace zai dawo da ita kun gane yadda suka kafa hujja da wannan ayoyin ko a ayoyin sakin nan a ciki Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja me takawa shine kai abinda Allah yake so ayi sai kaje to shi wannan bai yi abinda Allah yake so ayi ba kuma Allah ya ce sai wanda yayi abinda yake so ayi shine Allah ya bashi mafita dan haka shi wanda ya saki matan saki uku ba ma zancan mafita ba shi da ita baya cikin wanda Allah ya ba mafita an gane wannan da Allah ya isa ya zama dalili ko bai isa ba ya isa ya zama dalili mana da alƙali zai riko da shi malami mai fatawa ma zai riko da shi sannan suka ce sannan in ka duba ayar Allah ya ce wala tattakhizu ayatil lahi huzwa a cikin suratul baqara kakku dauki mai da ayoyin Allah izgili mana sai Hassan al-Basri yake cewa kana rajulu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam yutalliqu wa yaqulu kuntu la'iban a lokacin da sama an dan samu wasu cases mutum in ya saki matarsa sai zai ce wallahi da wata yake wa ya'tiqu wa yaqulu kuntu la'iban zai zo ya zolayi bawansa ya ce kai na yan taka sai bawa ya fara minna sai ya ce kai tsokana kafa wa na ibnatahu wa huwa wa yaqulu kuntu la'iban zai zo ce na aura maka yata ko ce ka ina son ya ce kana son ta eh to na aura maka ita wa yaqulu kuntu la'iban sai ce kai tsokana kafa nake kai mahaukaci ne da an samu in ji Hassan al Basari. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sama ce to salasun man qala hunna la'iban ja'izatun alaihim abubuwa uku duk wanda ya faɗe su ko da wasa yake to ta sun tabbata al'itku ko al'itaku in yi ‘yan tabawa watsalaku ko in ya saki matarsa wanda kawo ko in ya kuskure ya ce ya aura wa wana wance sai Allah ya saukar da wala tattakhidhu ayatin lahi huzwa saboda ka shi yasa duba da wannan yasa suka ce wanda diya saki matarsa saki uku to kawai ta saku saki uku ai ba a wasa da ayoyin Allah to da sauran abubuwan da suka faɗa a matsayin dalilai to sannan kuma sun kafa hujja da dalilai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalilan da suka kafa hujja da shi na farko suka ce a wannan hukuncin hukunci ne na na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi to amma ma duk da haka mu muna da ta cewa akan wannan hukuncin akan wannan hadisun na ɗaya ta fuskar isinadi mu muna da cewa akan wannan menene ta cewa suka ce a abdullahi dan abbas yana da almajirai masu tarin yawa haka ne kuma kun ce shi abdullahi dan abbas din ne yace umar ya yi wannan hukuncin haka ne ko to me yasa dawud ne kadai zai rawaito mu bincika mu ga wani cikin almajiran abdullahi dan abbas da shi ma izo ite abdullahi dan abbas ya faɗi haka ba mu samu ba sai dawud shi kadai da haka wannan maganar mu mun ji ta wata baƙuwa baƙuwa saboda haka wannan riwaya ce shaza faƙad khalafa ɗawusu ashab ibn abbas ɗawus ya saba wa almajiran ibn abbas shi kaɗai ya rawaito wannan riwayar su suna ina ba su san da abin ba ne sai shi kaɗai zai rawaito wa ya yi mantuwa ko ya yi kuskure ya zaci abin haka yake imamun nawawi ya kawo wannan a cikin sharhin sayo muslim amma kuma an ba ya ba da amsa ibn hajar a cikin fatahul bari sharin sahihul bukhari a juz'i na tara ya kawo wannan wannan matsala sai mu koma mu tambaye su idan wani izo ibaka labari kamar yanzu misali a ce dukkanmu nan muna da malami a ce mai girma hakimi shine malamin mu to a cikin malaman namu mu dauki misali da ni da malam rufa'i da malam saifullahi da malam kabiru mun saba duka dukkanmu mukan yi ruwaya daga wajen mai girma hakim turan nan sai malam kabiru shi kadai ya rawaito wani abu wanda bakon abu ne na ban al'ajabi amma dukkanmu mu ba rawaito ba abin da malamai suke duba su ga to shi shi malam kabiru me matsayinsa ne a makarantar a mutum ne baya wasa mutum ne ba shi da wata matsala mutum ne ba a saba ganinsa da kuskure ba kuma yana da hadda yana da komai ya ce a ah, to kuma hadisai nawa ne suka zo a irin wannan yanayi hadisin innamal a'malu binniyat duka sahabbai ba wanda ya rawaito shi sai sai na umar shi kada ya rawaito shi ina su abu huraira ina su sayyidina abubakar ina su na ali ina ina ina ina amma kuma ba wanda ya ce na umar ya yi kuskure ku duba na umar amirul mumini ne amma duka almajiran na umar kakaf a duniyar nan mutum ɗaya ne aka samu ya rawaito hadisin nan daga na umar ne alqabatu bin waqqas al to amma da malamai suka ga alqama sai suka ga ba mai wasa bane ba mashirici bane sai aka ce to ai ba matsala don ya zama shi kadai ne to ai ba matsala su ma ragowar ba su rawaito ba ne shi ma alƙama gabaki ɗaya a duniya di yawan ɗalibansa muhammad ibn ibrahim taimi ne kadai ya rawaito a wajen da haka wannan hadisi ne fardi to don me za ku ce mana don ikir don tsawus ne kadai ya rawaito tun da fiƙa ne lokacin da ake cewa ruwaya shazza ce kamar yanzu a ce malam kabiru sai ya rawaito magana daga mai girma hakimi malam saifullahi ma sai ya rawaito malam rafa'i ma sai ya rawaito sai aka samu ga baki ɗaya ta malam saifullahi ta malam rafa'i ta saba ta malam kabiru kuma sai aka duba aka ga in malam kabiru yana da maki hamsin a makarantar su ma hamsin hamsin ne da su to amma su haɗuwarsu su biyu zai fi baka kwanciyar hankali fiye da mutum ɗaya ya ware sai ka ce to gaskiya dai abinda hankali ya fi kwanciya zuwa gare shi shine ruwaya wa'annan biyun sun fi shi yawa kaga majority carries the vote kenan ko kuma a'a shi yana da maki 80 su kuma suna da maki 50 50 sai a ce a'a gaskiya malam kabir ya fi su gaskiya saboda ya fi su karfin hadda sai a ce ruwa ya ce mafuza su kuma ta su sha ce ta fandare an gane ko a to idan kuma da misali sai aka samu kuma wani can a gefe wanda shi ba kullum ke zuwa makaranta ba in ya zo ma bacci yake yi kuma in ma idan sabiyin ma ba kuma yake ganewa ba sai rawaito wacce ta saba musu sai aje sa a dauta sa shi tasa ma munkara za a ce mata saboda shi asali ma yana da rauni ko da ma ya dace da su ba shine zai sa a karɓi ruwaya ba an gane ba ce tsakanin shizus da inkar ko ko nakara kai to amma kuma mutane ne manya suka faɗi wannan suka ce eh duk da sika din ne mu dai ya samu matsala har imamu ahmad ma yake cewa huwa shadhu muttarah wannan hadisi ya zama shazi don haka wurgar da ruwaya za a ba za a yi amfani da ita ba shi sa imam ahmad ya ginu akan ra'ayin cewa saki uku a lokaci ɗaya kawai saki uku ne an dai saba wa Allah wata ran ishaq ibn mansur ya tambayi sayyidina imam ahmad game da wannan hadisi sai imam ahmad yake cewa duka almajiran a abdullahi dan abbas sun rawaito sabanin wannan abin da ɗawus ɗin ya faɗa Sa'idu ibn jubair ɗalibin abdullahi dan abbas ne kuma dai ɗawus bai fi sa'idu ba don sa'idu ya zauna ya harɗe akan kujera a gaban abdullahi dan abbas ya yi fatawa da ya tsorata ma abdullahi dan abbas ya ce kai ba za ka yi alfahari da cewa ka amsa tambaya a gabana ba wanda har mutanen kufa in suka zo wajen Abdullahi dan Abbas suka yi masa tambaya in yace daga ina kuke in suka ce daga wuri kaza muke ce a'a Sa'idu ba dan garin ku bane tas'aluna ne wa kum ibn um wa kum ibn ummi dahama sai ku zo tambaya ta bayan ga malam Sa'idu nan a garin ku ku tsaya ku tambaye shi mana mana shi kansa Abdullahi dan Abbas ya jinjina maka. ga Mujahid ibn Jabal wanda shi kuma ba ma wai hadisi ba hatta Qur'ani ma ba wanda ya kai shi shi sai da ya sauka ɗaiɗaiɗaiɗai har uku ko bakwai a gaban abdullahi ɗan abbas kuma duk sauka ɗaya kowace aya sai ya tsaya tambaye shi yaushe ta sauka a ina ta sauka a kanwa ta sauka da safe ne ta sauka ko da rana ko da daddare ko da yamma akan tudu manzon Allah ya san ke ko a ƙasa akan gangare yana bacci ne ko idan sa biyu sannan kuma wannan ayar da ta sauka ta shafa wata ne ko kuma wata ta shafe ta a'a wannan aya ya ake karanta ta wannan aya me fassarar ta haka ya da kansa ya faɗa shi yasa Imam Shafi yace kai in kana ma neman fassara Qur'ani kana bibiyan maganganun magabata da zarar ka samu daga Mujahid daga Abdullahi Abbas to kawai ka tsaya anan ba sai ka sha wahala ba idza ja'aka tafsiru an Mujahidin fa hasbuka bi kawai karbe shi ka tsaya anan shi yasa ga yawancin zaɓin da Bukhari yake a cikin sahihinsa ɗinsa na tafsiri in dai ta ɗariƙar ibn abbas ne to an mujahid ne to shi ma ya saba wa ɗawus haka zalika na fi umaula abdullahi bin umar kowa ya san shi sika ne shi ma ya saba wa ɗawus to sai ishaq ibn mansur yake cewa sai na tambayi ahmad nake cewa muta'allaq la qultu li ahmad sai nake tambayar imamu ahmad muta'allaqun to wannan ya kenan za a yi da wannan magana a kyale kenan ƙala lam yarwuhi illa tsawus ko abinda zan ce maka dai ba wanda ya yi wannan riwayar in ba tsawus ba imamu al-bayhaqi yake cewa wannan hadisin hadal al ahadu maktulifa fi fihi bukhari wa muslim wannan yana daga cikin hadisan da aka saba wa bukhari da muslim ko kuma makhtalafa fihi al-bukhari wa muslim bukhari da muslim sun yi samu sabani da aka she ta imam al-bukhari ma za ga bai rawaito shi ba abinda isa saboda ya shi kanka bukhari ya jinjina abin tawus ne kadai ya rawaito wannan hadisin shi yasa ya kyala wannan hadisin wa azunnuhu inna ma tarakahu li mukhalafati li sa'ir riwayat an ibn abbas yace ina ganin abinda isa bukhari bai kawo wannan hadisin ba ma saboda yana ganin dawud ya saba wa almajiran ibn abbas da haka wannan hadisin kamar bai ci zikirinin din da zai kashi ba saboda kun san sharaɗin bukari ya fi na musulun ƙarfi wannan imamu dara kutsani a cikin asunan lukubara imamu jos jani yake cewa duk da cewa tsawo ba wai kan wallasa ba ne amma dai har yanzu wannan hadisi ne shazi waƙad unitu bi hadhal hadith fi qadim dahr yace na damu da wannan hadisin tunda dadewa falam ajid lahu aslan amma ina ta kokarin in sami wani atushe da zan dogara da shi wajen inganta wannan hadisi ni dai ban samu wannan sukar da suka yi hadisin kenan ta fuskar matani ai ta fuskar isnadi suka ce to saboda wannan dalilin ya sa ma mu ba za mu kula da cewa wai lokacin annabi ana yin haka ba mu muna ma da shakka anya ma ba lokacin annabin ma kawai ba haka ake ba a ra'ayinsu ke sannan suka zo suka kalli matanin hadisin shi ma sai suka yi maganganu a kansa wanda la'alla sai mu tattare maganganun a karatunmu na gaba sai mu zo mu faɗe su a jumlace insha Allah tabaraka wa ta'ala da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa